فسجد الملائكة كلهم أجمعون sai mala'iku suka aikata umarnin Ubangijinsu suka yi sujjada ta girmamawa gaba ɗayansu babu wanda ya rage a cikinsu face sai da ya sujjada ga Adam.